to baya ga wannan kuma ga wata babbar tsaraba da na zo muku da ita kun gan shi nan na san kun cajin bayanai akan goran tula goran tula goran tula to wannan ba goron tula ba ne amma haɗi ne daga cikin goran tula haɗi ne na musamman wanda aka yi shi musamman saboda mace abin da yasa ni ce musamman saboda ke idan kuna bibiye da ni akwai shirye-shirye da na ta yi akan infection infection infection ciwon sanyi da ya addabi mata musamman matsaloli da ke faruwa da su ta bangaren auratayyar su ba a jin daɗi mun sha ganin kiraye kiraye wayan da korafe-korafe akan ta ya za a magance wannan infection din mai za mu yi amfani da shi ni na kaza mata na ina je saduwa da ita bani jin daɗi ni ina ganin kaza ina ganin discharge kaza ina ganin kaikayi yana fito mini a gabana ƙuraje na fiso mini sannan ga ruwa mai wari da kauri da yauki yana fita a gaban mace nan duk na gaya muku alamomi ne na infection to uwar gida ga wannan gashi nan dai haɗin gonar tula ne ingantacce ga nan a cikin leda gashi nan zan buɗe muku za ku ga yadda za a amfani da su zan gaya muku wannan na farko gashi nan dai kun gani kuma duk yadda za a amfani da shi yana nan a rubuce na farko yana maganin wannan ƙaiƙayin gaban da mace take fama da shi wanda ya haddasa mata ciwon infection ya haddasa mata yana magance ƙaiƙayin gaba wannan ruwan da yake fita mai wari wanda yake hana ki kwanciyar hankali shi ma wannan goron tulan haɗin goron tulan ne yana magance shi sannan wannan ƙaiƙayin daga banki zai rinka yi kikikir kikikir kikikir kina susa babu daɗi baki sha'awar mai gida ko ya zo gare ki ma kawai dai za a yi za a yi mu'amala ne ba tare da kin ji daɗi ba ba tare ma da kin san me aka yi ba sannan ana saduwa da ki za ki rika jin zafi duka wannan na gaya muku infection ne ya yi miki tutu uwar gida to me zai hana ki jarraba wannan gorin tula gashi nan bayan kin sha kin yi amfani da shi ya magance miki wayannan matsalolin da kike fama da shi wanda infection ne ya haddasa miki haka bayan ya magance miki ga kuma wata riba da zai kara miki a jikin ki daɗi biyu kenan zai kara miki ni'ima zai kuma dawwamar miki da ni'iman jikinki zai kara miki ruwa a jiki ki ko da yaushe za ki kasance idan kun yi mu'amala aure tare da mai gida to ke ce ba a gaban shi babu wata sauran matsala da za ki fuskanta cikin hukuncin Allah shi wannan goron tular uwar gida zan so ki gwada wannan saboda yana da matukar amfani kuma ingantacce ne gashi nan idan kika gwada ke za ki ba ta kusa da ke labari ai na gwada wannan haɗin na ji daɗin shi yanzu ba ni fama da wani matsala lafiya launi da mai gida idan an kwanta da ni ina jin daɗi kafin ma ya zo gare ni ni nake neman shi saboda kusa wannan infection ɗin ya tutu ke kake ba za ma ki ji sha'awa ba